وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين shi gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin diya tafsirin raddal azhan ila ma'anil wanda ke gudana a ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a ya kamata sunna asasa wa marigayi a shaykh Isma'il Idris bin Zakariya rahimahullah yau muna sha tara ga watan ramadan hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu shekara arba'in da shidda wanda ya daidai da dubu biyu da ishirin da biyar miladiyar haihuwar annabi sadan maryam muna cikin suratul hadid muna aya ta ishirin da biyar inda allah madaukakin sarki yake cewa لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي العزيز ثم بين تعالى فيما ياتي sannan Allah malaukin sarki ya bayyana ga abin da aka tafi inna da'atahu inna ma hiya bima anzala ala rasuli ala rusuli lalle da'arsa ya tabbata ga abin da jissuwa akan manzanninsa idan nasu zuwa ga mutane faqala laqad arsalna rusulana haqiqa ma aiko manzanninmu min bani adam ila umami daga ya adam zuwa ga al'ummomin da Allah ya turo su ba mu aiko su hannu sake ba bil da hujjoji bil da qawadi da hujjoji wadanda ya an fada yanka kuna wa anzalna munjisuwa ma'ahum tare da su alkitaba littahi bi ma'ana kutub Walmiza na da adalci al'adar adalci bin zalil kutub almutadammila lahu wal wahyu al amir bihi mun jissuwa littafai wanda suna kumsa adalci da kuma wahayi wanda amin umarni da ya adalci Allah ya yi haka da ya nasu don mutane su tsaye tsaya bil da adalci liyata amalu don su yi aiki fi ma bayanan tsakaninsu bil'adili da alajihuwar ilarciya dalili liƙauli arsalna wa an zalna ma'ahumul kitaba wal mizana da ma'auni shi ne adalci al'adu wal'adu da adalci wal'adalu da ta fi kulli shai adalci ya shiga cikin dukkanin komai wa man abin da bi muku talashar duk wanda ya aiki da abin da shari'a ta hukumta fi kullu shay'in kowane irin abu kada kama bin su hakika ga da adalci in dai mutum ya yi aiki da bin shari'a ta hukumtar to ya ga da adalci wa man adala wanda ya baudi an gare shi ba kadjar ya zalunci bi kadar ifrahi gurgudun kaucewa dai an daga wannan wa anzalna alhadida Allah ce mun jidda bakin karfi an sha'alahu mun kake shi wa harjarahu mun hidda shi ya minal ma'adin daga wurin gina liyuqama bihi al'adlu a tsaye da adalci da shi izduwan la yabqa al'adlu adalci bai wanzuwa bila jihadi in babu jihadi in babu jihadi adalci bi tsawa to shi gobe din kariye huwa alatul jihadi shine ala ta jihadi kama qala ta'ala kama da Allah ya ce fihi ba'sun shadid a ciki ne akwai akwai abin nan yaki mai tsanani yuqatalu bihi ana yaki wa minhu daga rai aljannatu garkuwa alatul qaya ala ce ta kariya wa minhu silahu daga ya samu makami ko alatul darbi shine ayatu abin nan alat duka kuma nafi'ul linnas akwai amfani ga mutane ma min sana'atin ba wata sana'a illa wal hadidu sai ya zama kin karshe alatu alatata Allah ya yi haka liya alamallahu man yaso don Allah ya san wane ne ke taimakon addininsa don Allah ya sanar da mutane ilmul mushahara, ilmi na gani ma'aduhun alale, li kuman nasu don Allah ya sanar sani na tabbas na bayyane manyan suruwa ke taimakon addininsa bi anna yansaru dinu ta mutu addinin Allah bi alati alharbi da alayyaki, yaqi bil hadith bakin karhi ko gari da wannan banda haka warso lahu da manzanninsa gaibi haki halin min ha'u yanzu ai ga'iba an yana fiki da shi bid a cikin duniya qala ibnu abbas yansuru lahu wa la yusuruna mutane suna taimaka ma addinin Allah amma ba su ganin Allah inna allaha qawiyyun Allah gagarauna azizun mabwahi la hadita lahu illa lusurati bi da bukata zuwa ga taimako lakin na ha tamfa'u man yati biha taimako tana amfanin wanda zo da ita da sharifa lahu na ɗauka ga su nan a sai na umar radiyallahu anhu yana cewa Allah ya jidda abubuwa guda hudu na albarkoki daga sama zuwa ƙasa farko ya jidda bakin ƙarfi zahiri in kun ka duba cikin ƙasa sai a gino shi kuma ana samun duwatsun da ake haɗawa na wajen tama sannan Allah ya ji da wuta sannan Allah ya ji da ruwa sannan Allah ya ji da gishiri waɗanda abubuwa guda hudu duk Allah ya ji shinsu daga sama don amfanin al'umma Allah ka amfanin da mu to ci gaba ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ولقد أرسلنا نوحا حقيقة ما أيكو النبي نوح وإبراهيم ما أيكو أن إبراهيم عليه السلام وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب واتو من سنيا daga cikin zuriyar annabi annabi Adamu annabi Nuhu da annabi Ibrahim mun sun annabta don haka kuma mun sanya littattafa ta hannun al'ummarsu zuriyarsu ni al kutubar arba arbaa littafai hudu a tauratu wal-injilu waz-zabur wal-furqan fa inna hafizu li ibrahim duk waɗanda, waɗanda an ka damka musu ga hannun zuri al-ibrahim wa fa'idatu takhsis nuhin fa'ida kebanta annabi nuhu ibrahim da ibrahim da zikrin ambatu ba da zikirin rusul bayan an mutum manzanni jumlatan gaba ɗai na nuhan cewa annabi nuhu huwa abu sani shine uba na biyu li jami'il bashar ga dukkan mutane da shi ya yasa suke mai adamu sani wa ibrahim abul arabi shi ko ibrahim shi uban larabawa wa rumu da rumawa wa bani isra'ila duk iyanai na wa kullun la Simuna ila ma dukkanin mutane suna jingina zuwa gare su faminhum cikin zurriya akwai mutadin wanda ya shiriyu amma wa kafirun minhum fasiquna mahiyawa masaka hanya na kharijun an da'a sun ci gaba da da'a Allah karim ko ci gaba ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا بالله أجرهم وكثير منهم فاسقون وقفينا على آثارهم برسلنا حقيقة منبي أكون قراب ودنن أكون قوهم سود من ذنبه أي أرسلنا رسولا بعد رسول mu aiko manzo bayan manzo wa damirin nuhin wa ibrahim wa man ursila ilayhim da wanda aka aiko zuwa gare su fa inna rusulal muqaffa bihim lalle manzannin da aka bi da su min suna da cikin zuriya wa qaffayna bi isa ibn maryam mun bi da annabi isa dan maryam wa atina wal injila mun ba shi littafin injila alkitabu allazi ursila bihi littafi wanda anka aiko da shi huwa kitabun mithl alqur'ani shi littafi na wa alqur'ani wa gairi ahadin jadid ba sabon alkawali ba allazi katabatu ruhban wanda ruhbana sun ka rubuta ba da ma ahlaka yahudul asala bayan hudiyawa yahuda sun halaka tushe sun halaka wannan asali sai an rubuta sun ma sabon alkawali Allah karimu waja'alna fi qulubil ladzina tabu mun sanya ga waɗannan cikin zukatan wadannan sun ka bi ra'afatan tausayi wa rahmatan lil jinkai ay allazina talu ala dini wa sun kaza akan addinin Isa yani hawari na hawariyawa mawanka da guga hawariyawa masu wanki da guga na masu karamar sana'a wa atba'in da babiyan su wa ra'afatun da tausayi wa ra'afatun da kai ay muwaddatun soyayya fa kana yuwadu ba'dhum ba'dha ya zan sashin suna son sashi qila an ce innahu umiru fil injili bisulh an umarci cikin injila din sulhi Wata wa tarkihi za'in nas da barin cutar da mutane fa alana Allah qulubuhum sai Allah ya tausaye zukatan su lizalika don haka qabla an yahdi hudi da kadu su karkatar da addini bayan sun karkatar da addini sun bar addini sun kaba wata hanya ta daban sun makasa qulubuhum sai zukatan ta bushe ba a ala tahari bayan karkacewa kuma sun ƙaƙa wa ruhu ruhbaniyatan da ruhbananci menene rubananci tsananin jin tsoron Allah da kai matuƙa wajen ibada da riyala ta jiki shi na suka yi a wannan lokaci shi na yake cewa rablin nisa wa shawon mata wadda hazu sawami idan rikon sauma'o'i a sai saman dutse a gini a shige ana bautar Allah wadda yiwu da gidaje da koguna su shige kogo wannan rubanan ce isar uwa sun haƙaƙa ta zadu ha min ibal anfusun sun ƙaƙa ta wajen kansu Allah ya ce ma ka tamna ha alaihi ba ma za musu ba ma amarnahum bi amutin ba mutum umurci su ita ba wannan shine kamar yadda mutane ke yi yau na ibada da riyala da yankewa ga barin mutane wannan shine sun kai can wajen addinin Annabi Isa alaihi salam to ana addinin musulunci ba a gode ma wannan ba ga shari'a mu sai inda ya zama zamani ya ɓaci sannan mutum zai komawa shi ɗai amma in zamani bai ɓaci ba ya zan duk inda ka bi ba a komi illa ɓanna to wani haka makanka amma in zamani na saura ko ana kira mutane su karɓa babu dalilin mutum ya koma shi ɗaya tsohonna wani addinin nasara na Allah ya shi don haka illa lakin fa'aluha sai da su sun aikata ta ittiga'a lil walla don neman yarda Allah marlatihi ta'ala fihi isharatu ila annal bid'ata nan akwai nuni cewa bid'a idza dakala fi dini ita shiga cikin addini abkaro kana bata shi ko addini na aka yi na kwarai ya an shigar da bid'a cikin to bid'a na bata shi don haka a tsaya ga abin da aka karanta wa Qur'ani da sunnan manzon Allah wa ma ra'auha haka ya ba tsare ta ba hakikalin tsarewa in saraka haka sirrun minhu dan bai yawan sun bari wa ma qamu biha haqqi qiyam tsaya ga ta ba hakikalin tsarewa kuma sun kun kakakawa in shartun ibtiga'ir luwani da don ne neman yarda Allah wa tibau shari'a shine bin shari'a bal da musun gama ila ruhbani zuwa fi a su cewa Allah uku na bayan wannan wal qawli bil ittihadi kuma sun ce akwai ittihadi wanda ana samun shi ga wasu yau masu da fanci wa qasadu sum'a kuma ni aji suna bauta Allah aji wa inji da karkatar da injila da shari'ar rumawa wa baqiya ala din isa qalilun minhu yan kadan da cikin su suka rage ga dina annabi isa fa amanu bi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam da annabi ya bayyana sai suka imani da shi don haka ko dole sun sun saba da shari'a wa atayna allazina amanu mun ka ba waɗannan da suka imani bihi da shi minhum daga cikin su ajrahum la ladas Allah ya ba su su cikakka wa kasirun minhum fasiquna amma yawan su mahita hanya na ba su kai na. kaina kharijun na ladhi ta gabanin da'a fa azabna wa muke musu azaba fi duniya a cikin duniya wal akhirah da lahira don mi bi sababil bid'ati don sababil bid'a wa ziyaratu da qari fi dini ga addini don haka sun ƙara ma kansu wani abin da sun ka kasa karewa kuma alhali inna dinillahi yusrun wala yashadu dina hadu illa galabu addinin Allah sauki a gare ba wanda zai tsaurar addini sai ya kasa kowa shi Allah tsare mu ma zakara ta'ala annan nasara kanu ala dinin ra'afa lokacin da Allah ya abuci nasara sun zan bisa ga addini na tausayi wa rabat dinka sun mazadu alaihi sanin suna ƙara gari shi rubani ta rubananci wa fasa usun ka fasitta bitar da ta gaba da tsare ta kama yan bagi kama da ya kamata na ba ta'ala almun Allah ya farkar da mu'minai min ummati na daga al'umma annabi Muhammadu bittiba'i ma umiru bi da bin abin da aka ka umurce su da shi wa wa Allah yazidu kasu qara fi ma umiru bihi shay'an ga abin da aka ka umurce su da shi komai domin gani ga wani ya isa tsoron Allah ga na gaban su abin sun kai Allah ya kare mu ci gaba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين لرحمته ويجعل لكم نوراً ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله, والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسله من أمة محمد ya ku suka yi imani da Allah da manzanninsa daga cikin al'umma annabi Muhammadu ittaqullaha wa tarci Allah ai in tasilu awamiru kama umurnin Allah wa yaslimu ku nisan tina wa fi hanin Allah wala tabtadi'u shay'an ku kaka wani abu fi ibadati cikin bauta ma Allah kafu bid'a kuma wa aminu ku dawwama akan imani ga rasulihi da manzonsa Muhammadun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma ya murukum bi ga abin shi umurnin ku rishiya wa yanhaakum anhu yana hanin ku gare shi in kun yi haka yi utikum kibilaini min rahmatihi Allah zai ba ku linki biyu nasibai da kaso biyu nasibin rabo fitna a cikin duniya huwar izzatu shine buwaya wal galaba da rinjaya alal ada ya kan makiya wa nasibun kaso guda fil akhirati lahira huwal jalli ne shiga gidan aljanna in dan adam ya samu wanga ya gama ko akwai saura ba saura zai ba ku mai rahmatihi ta'ala fa inna nasibat dunya wala sibal akhirah min rahmati rabban duniya da rabban lahira to rahmar Allah na wala tunalu rahmatuhu ta'ala ba a samu rahmar ubangiji madaukakin sarki ala dawami akan dawame rahmati tana biyakka illa bi taqwa sai ana ji tsoro ne alama akbar bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ba labari shi biduni ibtida bi ba aka bid'a ciki duk wanda kaga gama bid'a dan bid'a yawan wansa duniya to abinda aka so ne in ya mutu ta. ba shi dai Allah karimu muna tare da kowa waya da Allah kuma Allah zai sanya gare ku nura haske tamshuna bihi wanda kuke tayar shi ala sirada kan sirai domin sirai bawo babban jiri ne ga kai hinciya ga filili in ka gwabce sai wuta da ta lasu kuma al'amal da farfarta ku aiki lahu wa taqaddama ya gabata baya annal munafiqina rufu nurahum munafikai hasken su zai mutu ala tirada kan sirati wa yumiruna bi ruju'i ila wa ila wara sai a ce ku koma baya haythu tughlaqu alaihim an-nar bisur lokacin wato maginan da za a rufe musu wuta da wani irin bene Allah tsari in kun yi haka wai ga lakum Allah zai gafarta ku Allah shi tuwa muku asiki wallahu Allah gafurin mai gafara na li ahli da'ati fi ma aka dawo ga amin sun kai kuskure hiji rahimu Allah mai jinkai na bin gare su fa da ifulahum Allah zai linka gare su ajarhum ladan su kama ta kadaba fi surati kama da gaba cikin sura to ci gaba لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعلمكم بذلك الله يا سند ونن لألا يعلم أهل القتال أي ليعلم don mabuta littafin su san wala'in na mazidata wa fi qira'atin li ya'law bi iskadiha wa qila ghayr za'ida wa ma'anaha a'labakum Allah zalika li alla ya'lam ahlul Allah ya kadiruna don mazowa littafin su san ba su da iko ila zuwa ƙarshen magana wane ne ahlul kitabi mutane at-taura wal injila injila allazina lam yu'minu bi muhammadin wanda ba su imani da annabi muhammadu ba an mukhaffafa min thaqila wa da damiru shani, wal ma'ana annahum la yaqdiruna ala shay'in min fadlillah ba su da iko bisa ga wani abu na alkhairin Allah ai la yanaluna shay'a ba samu komi bima zakaru ga abin da ambata min fadlillah alkhairin sa wala yatamakkanuna min ba su ko da dama samu ne la'annahum lam yu'minu bi da ba su imani da manzon ba وهو مشروط شيني شرعي بالإيمان به لشرط إيمان به أو لا يقدرون على شيء من فضل الله على أن يتصرفوا في عظمته كوكما ولا تفسيري سساني باسو لإيكو بسك ولا أبو نفرنا على خير الله balle har su yi tasarrufi a cikin girman ubangiji wa huwa lubuwa shine annabta suke wa yaqsu biha man aradu suke bace wanda sun kaso da ita aw yajidu ajran ko samu lada biduni mura'at shuruɗi wujudi ba tare da tsarin shar'in samun ladan ba min al-iman na imani wa amal da'a da aikin da'a ala bukutu la shar bisa abin da ta hukumta. wa anna wa anna al-fadala bi yadillah fadala al-khair da hannun Allah ce wa halu shi dai uti da Allah na bashe shi wudi Allah na bashe shi ga man sha wanda ya so bi ibadin bayina Allah ka ba mu wa atal zina amanu bi muhammadin Allah ya ba su ga waɗanda suka imani da Muhammad ajalahum jangasu kiblaini yanki biyu wallahu Allah zufan da ma'abuci alkhairi na azim babba lisa ati don yaro ma inda hu abinda abun Allah min mulki samawati na mallaka samai wala da kasa wa gairi ma da wasu Allah ka ba mu alkhairin ka wannan sura ta hadith ta cika sai mujadala Allah shi hayar da mu suratul mujadala sura wanda aka wadi a wani. awo madaniya madina jida waya sintani wa na aya aya biyuta da ishirin, ishirin da dubu ko wa mawdu'ar ra'isi abinda a bayanin shugaba bayanin majalisar nabi bayanin abin nan majalisar mazan Allah kai fa kana kaka wal'ada wal mar’iya fi da kuma ladabban da ya kamata a tsari ga majalisar mazan Allah wa nau’u man kanu fi da kuma nau'i nau'in wanda suka zama cikin majalisar mazan Allah wa suluki fari ke min da kuma kowane mutum ciki da ya kamata ya shiga majalisa muna tare da kuwa to Allah ya gane da mu so mutane. بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما نعم إن الله سميع بصير بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله من رحمة من جنكي قد سمع الله حقيقة الله ياجي أولا التي زنشن ونن تجادلك لتكي جائيا مغانا لكي mai kayyar magana ka waɗi ta waɗi ai turajuka take mai kaiyan magana da kai ayyuhan nabi ya kai manzon Allah Allah ya ji abinda ka faruwa tsakaninka da wannan mata fi zawjiha akan matsalar mijinta al-muzahir wanda ya zahari min hagarita wannan mata ita ce haula haula bint fa'ala Allahu akbar to bari mu zo mu jiya wa kana ala laha anti alayya ka zahari ummi mijin ya dubi mata yace ke dai gare ni kamar ban mahaifiyata. lokacin da ya mata wannan magana akwai wata al'ada da gudana nan na cewa in mutu ya ce mata ce haka to rabuwa ta ta har abada babu komawa wa ƙarfi na nabi ta tambayi manzon Allah an zalika cewa ga mijinta abin da ya ce mata kuma ga sun saba ta jahiliya fa ajaba ha harumki alai manzon Allah ya ba ta amsa da ke haramta gare alama huwa ma'hudu bisa ga abin da an ka saba da shi min anna zihara mujibu hurqa shi zihari an yi shi abin da a wajibcin sa to rabuwa mu'abbada ta har abada mata ga wacce ta wahiya haulatu binti salaba wa zawjuha mijinta huwa ausu shine ausu bin sabit shine mata wannan magana al'amari ya kai ya kawo ta iske manzon Allah manzon Allah ba ji so mai komi ba kan wannan yace to bisa ga wani kun ka saba na jahiliya ke har abada babu ki babu shi yace ko mata ga wata shi take ila Allah tana kai ƙara zuwa ga Allah wahadatuha kadaituwarta wafaqatiha hada talaucinta wasu ya ci sigara da 'yan ƙananan ƙananan yara ga su da 'ya'ya ƙanana ba mai iya bidan makai ne ita ko ga ta talaki ya ba ta komi mijin sai ya nemo a ci in ga matum ilaihi in ta ɗauki ɗiyan ga tabbar mai ta ingiza shi gare su ta ingiza su gare shi ba usu zarta mutum na iya kwaramniyar gyaran yaro da swahi da gyara shi da sha mai dan kwali da mai wanka da mi da sauransu namiji au ya ja'u ko ku in tace a to shikenan tahini na tayar yana, to su ku sun yi wata lo ba talatin ba su matsala ta kai kiki kaka babu dadi ta bar iyan gare babu dadi ta rike ɗiyar. ga baka al'ada ta shiga tsakani kuwa wallahu Allah ya sama'u yana jin ta hawar kuma mai kayya magana ku turaji kuma mai kayya magana ku inna Allah lalle hu sami sami'un mai jina basirin mai gani na alimin bil ahwal ya san waɗannan halaye duka tana kai ƙara ga Allah ta ce ya ubangiji wa ga baka al'ada Allah game ba gari wa hadhihi alqissa wannan kisa ta wannan mata ta dullu tana gwadi ala anna mu. cewa mazaunin manzon Allah majlisan manzon Allah yanaluhu zakar wal unsa namiji da mace kowa na da damar ya tafi muna tare da kowa wa sharihu wal wabi da madawakin daraja da mai kasassar daraja kowa na iya isa inda manzon Allah kuma wa fihi cikin majalisar manzon Allah akwai hurriyatul kalam yancin magana in mutum ya zo da korafi ana bari shi wadi shi mura tare da ku wal muraja'atu da kuma mai kayyan magana shi wadi ka wadi sai an gane وسهولة الأمر يعني أكوية سوقع على العمل في كل شيء ذلك نقول مدرسة منظوم الله والأمن الكامل أكوية أمن تتككي بامي تباكا في مقابلة مقابلته بسؤال أشبه سكنت منظوم الله الكمبايا صلى الله عليه وسلم وهو يسألهم بالجواب الشيء كما النبي صلى الله عليه وسلم يلا كركتوا عدسوا وجن جوابه fi ma kar unzila ga abin da an ka jisuwa ilai zuwa gare shi waya kufu annabi yana kangewa anil jawabi ga gabarin jawabi himalan yanzu ilaihi wa himalan yanzu alaihi ga abin da bai ci gare ba hatta ya alamu hukumar Allah fi sai ya hukuncin Allah ce to nan abin da ake son a ce ku malamai kalubalen ku in majalisar manzon Allah take haka take yau shi na malami za a yi mai tambaya ya tashi da fada yau shi na malami ka cewa ba a yi in isa inda yake a mai tambaya yau shi na malami zai zama cikin mutane ya shuda bakinsa ko ya ga illa bai magana shin ana jin karatun ko ba shi ne wafi ma ya ti جواب عن مسألة الحولة زوجة عوس أبين da أتى جوابي ناقة تنبير أبين tambayar abin na قال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور الذين يظاهرون منكم waɗannan da ke yin zihari daga cinku ala wazni yuqatiluna ku fi qira'atin bi alif bayna dha wal ha al khafifa ba'da tashdid dha wa fi qira'atin bi tashdid dha wal ha asaluhu yatazaharuna udugi mace ta'u bi dha wal mawdu'u thani kadhalika shi ma ya mun kai gari. waɗanda ke zahari daga cikinku min nisa'in daga matansu ma hunna ummahatin ba uwayen suna ba in ummahatuhum uwayen su ba zama ba illa lahi sai waɗannan wa bi hamzatin wa ya'in wa qur'a ya ya'in sai waɗannan walada hunnar sun ka halce su sun ka haihe su waɗannan cewa su bin zahari bi zahari da kunu suna wadin munkara abin kiyama min alƙawar lazanci wa zuran da kiri ka ban ƙarya wa inna Allah al'afu Allah mai yahiyana ga wurin Allah mai gafara na lilmu zafiru ga mai wanda ya zahagi bil kafati da kafara muna tare da kuwa me ake ce ma zahari shi an yi magana a nan, zahari yana da cikin abubuwan da shari'a ta san da su kuma ta yi magana a kai zihari yana da rukunai guda hudu dole ba a yin zihari sai akwai mai zihari shi sannan akwai wadda za a wa zihari mata sannan akwai wadda za a kamanta ta da ita uwa ko iya ko kauna koya sannan da siga wadda sai ya gwaji akan abin da zihari to dama zihari akwai sarihi nashi akwai kinaya to nan maganar mata ausu bin sabit haula mijinta ya ce mata an ce alayya ka zahar ummi wannan zihari ne anti alayya tazaruni to ashe wagga magana da yayi ziharin sarihi na don haka a wancan lokaci ya yi ta'abudi na haramci ana iya zihari da kamar uwar da ce anti da matar da ce mata anti alayya ka zahar unni ko ko anti ka yadda ummi anti ka zari ummi anti ka rijil ummi anti ka share ummi an haka da iya wannan ko ukhti ko binti duk wanda a mu'abaru ne bai koyi shi aure ta to in ya kamanta da ita zahariya mun gane karatun ka to akwai kinaya inda ce mata ta an ka ummi to in ce mata an ka ummi to in yana nuhin girmamawa to ba zahari na ba amma in shirya nuhin zahari to zahari na don haka in mutum ya ce ma mata ta yi an ka ummi to idan ka manta wanda yake yi mata kai mai ayyuka na alkhairi yace ai wancan ki kamar uwa kike garin to ba zai na ba mujibbo aw illa li kasl illa li kasl karamati ulama suka ce wasu fi halqa'ilu ya ummi wanda ya ce ma mata ta yi ya zo ta yi wasu abubuwa an ka ce wance ta yi abin da sauran ce a haɓa kai ku bari ai wancan ba mata ta ba ta to ba zai na ba ya an fi sai wa ga malami ta ɗaya kai wawa na kudali ko ta yi mai abin da ya jira ita ce ya ummi to su ha. an wutar da shi wawa ɗaya na Allah ya gane da muwa amma zihari na lizimta da kowane irin abin nan magana an ka nufin shi da shi amma ba zihari bai zama zihari in miji ya ce mata ce in waɗi otiki waɗi otu ummi an ka ce ta hankula mata ce wallahi ina kuma take tana take wata ba zai hajji na ba wawa ɗaya na a wanda na ko kuma wala a udu limattiki hatta a masa umi ya ce wallahi wancan inda ko mata ba ta na taɓa wata ba zai hajji na ba wawa ɗaya na mun gara karatun ko kuwa ne matarka da kai saka kai abin yake kayuwa ne in na mai da ita na mai da uwata to shi sai shi a bari shi huce sai a ce mai da matarka wawa shi an gara karatun ga misali ya ishe ku ci gaba to shi shi Mm-hmm. to don haka wannan shi ne abin da yake magana waɗannan da yake uwayensu ba haɓa uwayensu na ba illa magana ta mai muni akwai wanda ake cewa zihari na ko ku a ce saki na ko a ce a gidan fatawa saki na amma gidan abin nan gidan shari'a to da zihari da saki kotu Allah gane damuwa kai ana kwa ta la kasan nan ya kamata maluma su ta yi karatu ya yi ya yi to ci gaba والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير والذين يظاهرون waɗannan da ke zihari min nisa'in ga mata cikinsu sun mai ƙudu na sanar su dawo da ma ƙalu ga abin sun ka faɗa fiye ciki da an yi hali wasu ba su haɓa mishi bi imsakin zahiri da rike wadda suka yi zihari min hagare ta Allah zai huwa da zihari min wasu hilmar atibin ta hajji manufar zihari sifanta mata da haramci to waɗanda sun ka yi zihari sun ka dawo ga abin sun ka wa zihari wata hariyar rakabatin mutum bai kuma matan nan sai ya yanta rakaba ai ita kuwa yanta ta alaihi bisa gari shi an ce rakaba tun da yake da sa'un ruhahi ko boya na mace ko bawa namiji duk suna ɗauka wannan saboda yana rakabatin ya ɗauki namiji ko boya min ƙabli an yata mata gabanu su shahi juna bil istimta'i da istimta'i jin dadi wa bil wada'i taki zalikum tu'azuna bihi wancan magana da an kai barin wannan magana da kuma in kun kai gawa da za a yi to wannan da shi aka yi muku wa'azi shi wallahu Allah khabirun masanina bima ta'amalu kamar kuke a aikatawa alimun Allah masanina fa in wali al muzahir qabla al kafarati in mai zahari ya take mata gabanin kafara istaghfirullah ni gafar Allah wa amsaka ya rike kami an haka ban gamatan hatta yau kafir sai ya fara kafaratan kafara wahiratan guda ba su yayi duba wato kai to raqaba an yi kaidin raqaban nan bil mu'minati ba wanda zai yanta ko boye da zai yantawa ta zan mu'mina kama fi kafaratil qatli kama yadda fara kashi fi suratul nisa bihamlul mutlaq ala al muqayyad na an ce tahariru raqabatin ba ce mu'minatin ba to amma can ai an ce mu'minatin ko to ita ta aw aw ita to anan kun ga dalilan samu waɗanga hukumci hukumci haulatu min salaba ba ita an ka ce wallahu yasma'u tahawurukuma ba don haka bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya amshe shi sai na abubakar ya yi khalifanci bayan wuce sai na abubakar sai na umar na khalifa manzon Allah sai umar ya shuɗe ɗan haɗari yana kawa wani wuri sai ga haulan sai ce mai kayi umar tsaya ta tsaye da umar dogon tsayi kamar fitowar mu da gida zakowar mu da kama karatun gudu tana tsaye da shi misali ta ci gaba da mai wa'azi ya ce ya umar ya ce na'am ya ce ka zan ana kiran ka umaira umar ɗan ƙarami sannan ka girma ana ce maka umaru sannan yanzu ana ce ma amirul mu'mini in ji haulatu ta ce umar ina umarninka ba ta ƙilla ka ji tsoron Allah ya umar kaji ya ce na'am ta ce ina shaida maka duk wanda ya tabbata da ana mutuwa to yana jin tsoron fucewa abubuwan da za su zai samu rahama kansu duk wanda ya tabbatar da za a hisabi to dole tsoci azaba Allah sai na umar na tsaye ya ba ta kunni bai kallon ta don girmamawa yana jin maganarsa sai wasu gabe suka ce ya al muminin a taƙi wil hazil ajuza ya za ka tsaya da wannan tsohuwa a roƙu tsayi da wilan dogo tana ta zuba masu tsumuwa faƙala sai zina ya ce wallahi lau haɓa sanni min awalin nahar ila akhiri la ziltu illa li makatuba yace wallahi da alhijir na ke tuwa ta tsaye san tana faɗa min magana yace wallahi ba abin da ka sa in daga in sai in dawo sai in sallata isa in sai in sallata isa to kuma koma da kullun atadaruna man hadhihi atadaruna man hadhihi al'ajuza huko sawa na wannan hiya hawlatu binti sa'laba wajaha ita ce haula binti sa'laba ayasma'u rabbil alamin qawlaha wala yasma'uha umar Allah ya saurari magana ta Umar idan ya saurari magana ta wa Umar to mu ci gaba mun gane karatu Allah ya gane da mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما da ake gani ana sauraro na karatu ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wanda a shek abdurrahman isa ke ga shugaban masu malamai na jihar kebbi yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz naziru abdullahi ke ga muna roƙon allah saka musu malam da alkhairi allah ya ba mu ikon aiki da abin da ake karantar da mu kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan ya ce assalamu alaikum malam ya ce shinko ko ya halatta idan mutum ya fitar da zakafin da kai ya ba abuke zama mahaifiyarsa ko ya ba ƙaunar matarsa ko ya ba mijin ƙaunarsa ya ce shinko wani ya halatta in musulmi da ya'ya na ba bayi ba ya halatta a basu matuƙar wannan abin bai komu komowa gare ku aboki ya zama mahaifiya abincin nan yan an ka ɗebe shi an ka ba su an ka bai kuma dawowa ga iyalanka in bai dawowa ana ba ta wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam ya ce mutum ne yake auren mata ya ce amma ga zumunta tana matsayin tsiyarsa ya ce shin ko ya halatta ya rinka kiranta da diyata mata sai mm. a diyata ta ga zumunta amma yanzu mata ta ta abukiya ta ta mm. magana diya ya saurara amma ga zumunta diyata mm. wannan kuma yace assalamu alaikum malam yace mutum da ya shawarwa da mantuwa a cikin azumi tace ne ne matsayin azumin sa ya sha ruwa da mantuwa mm. eh, a cikin azumi sai ya rama azumi guda ka fara abai in ya sha ruwa da mantuwa sai ya ranka azumi guda in ya sha da gangan sai shi kafara na'am wannan kuma ya ce asalamu alaikum malam mm. yace shin ko ya halatta mutum ya yi addu'a da Hausa a cikin sujada eh amma makaruhi ne makaruhi ne yi da hausa da larabci shi ke shi ne ja'iz na'am wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam ya ce menene hukuncin wanda yawa mamaci karya ya ce yana bi ne bashi alhali ba gaskiya ba ne hmm. kuma ko da yake raye bai taba cewa yana bi ne bashi ba ya ce menene matsayin wannan ya yi haram ya yi kaba'ira tun da yawa mamaci karya kuma abin da sa mutane kalaba uwa suna cewa suna bin mata bashi yan uwan mamaci tausayi ka isar su ya ce ana bin dan uwansu bashi a diba a biya alhali kwanci yana bin mamaci bashi ba a bashi kullum sai ya sha billahi lazi ko shi na da shi da kotu yana bin mamaci bashi kuma sai ya gama da rantsuwa don cewa da ya kai to ku ba shi Allah a huta sai ku ka ja ba hmm. sai wasu kurɗo sai su suna bi in ga ba aljihun su ya bushe wani ba Allah Allah mai tuka sun san ana biya sai ce suna na biya ba shi to ina shi da kai na wannan kuma yace assalamu alaikum malam yace menene hukuncin wanda ya halatta gaba a gaba ai ba ta halatta haramta wanda ya halatta ta ya kada kai cikin halali domin abinda aka ce tsakanin mutum da mutum ko wani abu ya faru to kwana uku wuni na hudu to shi mishi magana to wane ne ya fi wanda ya fara wanda ya gama don wane ya fara mai sallama da kayan mai sallama an ce wasu salamu ya kori juhu minar hijira sallama ta yi shekara daga gaba amma duk haka bai kamata ya canta ke bai bai magana don haka halatta gaba babban haɗari ne Allah sauƙaƙa kuma insha Allah da aka da lokaci dan za mu dakata muna rumbun Allah ya saka malam da alkhairi sai dai kafin a rufe da addu'a wani bawan Allah ya aiko da naira dubu biyar ga kwamitin marayu wani ma ya aiko da naira dubu biyu ga kwamitin marayu muna roƙon allah ya saka musu da alkhairi daga da shi akwai yan uwa da suka aiko suna neman a taimaka musu da addu'a akwai marasa lafiya akwai masu bukatu daban-daban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. barakatuhu صلوا على النبي allahumma salli ala muhammadin wa ala Ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد abin da ya tsananta ka ya Allah ka sauƙaƙe mana ya Allah ka tunkuɗe mana shari ka tunkuɗe mana bala'i ya Allah ka biya mana bukatocin muna alkhairi duniyar mu da lahiran mu ya Allah muna roƙon ka wannan karatu da shugaban malamai na jihar Kebbi a shirin abdurrahman isa jere yake gabatarwa a cikin wannan babban masallaci na juma'a da ke nan tsohuwar mayanka da ke cikin wannan gari na birnin kabi ya lamuna muna Allah ka sanya masa a mizanin na lada da shi da alaramma naziru abdullahi da ya duka muna rukun ubangiji Allah subhanahu ta'ala ka sanya musu a mizanin lada wayan abubuwa da ake karantar da mu ya Allah muna roƙonka Allah ka sa ya amfane mu duniyar mu da lahirar mu duka umarnin da aka bayar Allah ka taimake mu ga bin wannan umarni duka hanin da aka yi muna roƙonka ya Allah ka samu hannu da abin da aka ambata na rahama ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu da abin da aka ambata na azaba ya Allah ka kare mu daga wannan azaba wayanda aka ambata ba su da lafiya ya Allah Allah ka ba su lafiya shugaban malamai suke sanar da mu ma ma'abin nan alai shehu ustazi an kawo shi yana nan da medical center bai da lafiya ya Allah ka bashi lafiya ya Allah ka bashi lafiya duk sauran wayanda ba su da lafiya Allah ka ba su wayanda kuma Allah ka karbi rayuwar su ubangiji Allah ka ji dan su da rahama ya Allah muna roƙonka Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin wannan ƙasa tashi tashi hankulan kula ke faruwa wurare daban-daban ya Allah muna roƙonka Allah ka yi muna maganin masu yin wannan ta'addanci da su da wayanda ke sa su ko a gida ko a waje duka ya Allah muna roƙonka Allah ka kame mana hannayensu Allah ka hutar da mu sharrin ya Allah muna roƙonka Allah ka taimaki wannan gwamnati ta wannan jiha ta Kebbi a gargashin Dr. Nasir Idris Kauran Gwando Allah ka taimake shi ga aiwatar da abin da zai amfani ga al'ummar wannan jiha din baki da ya Allah ya Allah kada ka bar shi da dubararsa ya laka bashi mashawarta na kwarai waɗanda yake za su taimaka mishi ga dukkan aiwatar da abubuwan da za su zama masu amfani gare mu in ya manta Allah sa su tunatar da shi in ya tuna Allah sa su karfafa shi domin aiwatar da ayyuka waɗanda yake na alheri ya la muna roƙonka idan rayuwarmu ta zo hita muna roƙon Allah ka sa rayuwarmu ta hita muna da imani Allah ka sa rayuwarmu ta hita muna faɗar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka taimake mu ka sa mu shiga cikin kaburukan mu cikin aminci ya Allah ka sa mu iya amsa dukkan tambayoyin da za a yi mana bil qawli sabit ya Allah in alkiyama ta tsayo Allah ka sa mu tashi cikin aminci ya Allah muna ka Allah ka sa mu shiga cikin inuwar ka ranar da babu wata inuwa sai taka ya Allah ka sa mu zama hisabin da za ka yi mana ya zama mai sauki ne kware a gare mu ya Allah ka sa takardunmu na ayyukan mu mu amshe su da hannayenmu na dama ya Allah ka sa mu iya tsallake sirati ba tare da wahala ba kuma a ƙarshe Allah ka sa jannatul firdaus ita ce makomar mu bi hurmatu fatihatil kitab bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين